Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 24 ga watan Maris na shekarar 2016. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku cewa yau ne ranar faɗakarwa game da cutar tarin huka. kuma mutum yana yawan zufa da dare yana zufa kuma ya gan kamar yana dan ramewa sannan kuma ya gan yana zazzabi um, kaɗan sannan kuma ya gan ko yana tarin kuma yana fitar da tarin yana fitar da jini to muna tunanin cewa illa tarin fuka ne Ha kuma za ku cewa an yi zaman sauraron shari'a da ake wa shugaban majalisar dattijan najeriya wato Santa bukola saraki rulin da ya bayar shine a ita ba kotun constitutional court ba ce saboda haka ba za ta iya pronouncement akan constitution din ba Kana za mu kawo muku shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dakaran Iraki tare da goyon bayan mayakan Kurdawa na Peshmerga sun kaddamar da wani farmaki na kwato birnin Mosul inda 'yan kungiyar ISIS suka yi karfi. A safiyar yau, wasu birgiyar guda biyu daga shiya ta sha biyar ta rundunar sojojin Iraki wadda Amurka ta horas sun fara farma wasu ƙauyuka guda shida da 'yan ISIS suke rike da su a kudu maso gabas da Mosul. cikin dakaran har da wasu mayaka na kabilu 'yan mazhaban sunni inda wasu kwamandoji 'yan fashmaga suka ce suna da mahimmanci wajen rike garuruwan na 'yan sunni wani kwamandan dakarun kurdawa janar najat ali mai kula da yankin makmur ya faɗawa murya amurka cewa a yau ne sojojin iraki suka fara dannawa akan wa'annan ƙauyukan janar ɗin ya kuma ce dakarun na fashmaga wato ba sa shiga cikin fadan da ake yi kai tsaye saboda ana yin shi ne a garuruwan 'yan sani amma suna ba dakarun iraki bayanan sirri akan ƙauyukan a yau alhamis ne ministocin shari'a da na tsaro a tarayyar turai suke ganawa a birnin brussels akan batun karfa hanyoyin samun bayanan leken asiri da kuma tsaro yayin da 'yan sanda ke ci gaba da farautan wani da ake zaton yana da hannu a hare-haren da kai a babban birnin na belgium wanda ya kashe mutane akalla 31 wasu 300 suka samu rauni 'yan sanda sun fara neman mutum na biyu wanda ta yiwu yana da hannu a harin kunar bakin waken da kai a tashar jirgin kasar melbik shekaran jiya talata a cewar rahotanni daga kafofin yada labarai na belgium tun da fari hukumomi sun ce khalid el shine ya tada bom din da na tashin jirgin kasa wanda ya kashe mutane ashirin wasu dama suka samu rauni amma rahoton bidiyo a tashar ta melbic ya nuna wani mutum tare da el din dauke da katuwar jakka a cewar jaridar lesuwar ta kasar belgium din kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana ganawa yau alhamis da takwaransa na kasar rasha sergei lavrov da kuma shugaba vladimir putin da tattaunawa akan rikicin syria da ukraine Kerry ya faɗa kafin tattaunawarsa da Lavrov cewa mutane da yawa na fatan wannan tattaunawar da ake yi a Moscow za ta taimaka wajen gaggauta kawo ƙarshen rikicin na Siriya. Ya kuma ƙara da cewa yana fatan samun haɗin kai daga Rasha wajen fuskantar rikicin Yemen da Libya da kuma shirin samar da zaman lafiya da ake yi a gabas ta tsakiya. Kerry kuma ya ce yarjejeniyar Siriya ta kawo ɗan ci gaba yana mai cewa tana da rauni amma duk da haka an samu raguwar tashe-tashen hankula. Ana sa ran Kerry zai nemi amsoshi daga Rasha akan matsayarta dangane da kafa gwamnatin riƙon ƙwarya a Siriya. A ganawarsa da Lavrov, ta yiwu Kerry ya tattauna akan hare-haren da aka kai a birnin Brussels. Sakatare Kerry ya ce waɗannan hare-haren an yi su ne ga al'ummar Belgium da kuma Turai. an ayyana shugaba denis sassou angueso na kasar congo brazzaville a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi ranar lahadin ta gabata zaben da ya adawa suka ce yana cike da magudi ministan cikin gidan kwadago ne ya sanar da sakamakon a kafar talabijin yau alhamis da safe yana mai cewa angueso ya sami kashi 60 cikin 100 na kuri'un sakamakon da aka bada a hukumance ya nuna cewa brice colelas shi ke bi masa da kashi 15 daga nan kuma sai janar jin mario michael makoko wanda ya zo na uku da kashi goma sha hudu cikin ɗari na kuri'un a jiya laraba ne dai manyan 'yan adawan kasar su biyu suka ce ba su yadda da sakamakon zaben ba a wata hira da gidan rediyon faransa international mai mr makoko ya yi kira da a kafa wani kwamitin mai zaman kansa wanda zai sake kirga sakamakon daga kowane rumfan zaben na kasar daga ƙarshe sabon shugaban hukumar fifa gianni infantino ya zaɓi sudan ta kudu a matsayin ƙasa ta fari da zai fara kai ziyara a afirka biyo bayan zaɓensa da aka yi makonni uku da suka gabata Mr. Gianni ya faɗa wa manema labarai a Juba jiya Laraba cewa ofishinsa zai yi aiki da hukumar ƙwallon ƙafar Sudan ta kudu don daga martabar ƙwallon ƙafa a ƙasar. Haka kuma ya halarci wasan da Sudan ta kudu ta yi da jamhuriyar Benin, inda Benin ta tashi da ci biyu ita kuma Sudan ta kudu ta sami ci ɗaya. Infantiano ya gana da shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva Kiir a lokacin da ya isa Juba. ya kuma ce su biyan sun tattauna a kan yanayin wasan kwallon kafa a kasar da ke kan gwagwarmaya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka. To bari mu faro takon da batun faɗarkarwa da hukumomi ke yi game da ranar yau wadda hukumar lafiya ta duniya ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta keɓe a matsayin ranar tarin huka. Ga Mustapha Nasir ba tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta Wari domin faɗakarwa a kan cutar tarin fuka tun a shekarar 1982 ne dai Hukumar Lafiya ta Duniya ta ƙaddamar da ranar 24 ga kowane wata na Maris domin faɗakarwa game da cutar ta tarin fuka. A wasu alƙaluma da Hukumar Lafiyar ta Duniya ta fitar dai ya nuna cewa mutane miliyan tara da dubu ɗari shida ne suka harbi da cutar ta tarin fuka a shekara ta 2014. yayin da a ciki mutane miliyan ɗaya da rabi ne cutar ta hallaka. Jami'an kiwon lafiya a nan jihar Niger dai sun gudanar da jerin gwano domin faɗakar da jama'a game da wannan cuta ta tarin fuka. Dr. Mustapha Jibril shine kwamishinan lafiya na jihar Niger. Shine muna ƙara son mu faɗakar da kan jama'a kan cewa kan wannan cuta ɗin su sani don mutum yana ya kama da wannan cutan ya iya ganewa cewa ga abin da ke damunsa muna kan cewa jama'a cewa idan mutum ya ga yana tari tarin kuma ya wuce sati biyu sannan ya ga tarin bata tsaya ba mafi yawanci za a gan kila ya sha maganin ciwon tari ko ya sha antibiotic kamar su makamancin makamancinsa ya gan dai tarin bai tafi ba to ya yi tunanin kila ciwon tarin fuka ne so muna kuma kiran ga jama'a kuma sai ya gan kuma mutum yana yawan zufa da dare yana zufa kuma ya gan kamar yana dan ramewa sannan kuma ya gan yana zazzabi ah, kaɗan sannan kuma ya gani ko yana tarin kuma yana fitar da tarin yana fitar da jini to muna tunanin cewa illa tarin fuka ne so muna son jama'a sai su fito su zo asibitoci a jihar Niger dai mutane 1,611 ne suka kamu da cutar a cikin shekara ta 2015 daga ciki mutane 883 ne aka yi ma magani sannan mutane 66 suka mutu yayin da mutane 24 suka tsere daga ɗakin shan maganin babban sakatare a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Ibrahim Tipping ya tabbatar da cewa a yanzu dai suna da maganin cutar na tarin fuka kyauta. To tun da dai yanzu akwai magani kyauta, wurin gwaje-gwaje kyauta, fadakar da kai kawai da wayar da kai na al'umma ne kawai rage mana a san cewa gashi shi ga abin da ga eh, ciwon Eh, tarin kufan ke kawowa ga inda za a samu magani abin da ya rage mana kenan bayanan likitoci dai sun tabbatar da cewa shigowar cutar sida ne babban dalilin da ya sa cutar ta tarin fuka ta ƙara bunƙasa a duniya mustapha nasiru batsari mura amurka daga mina a najeriya to madalla an gaishe kamalu mustapha daga batun kiwon lafiya sai kuma na shari'a yau ne aka koma kotun sauraron karar da ake wa shugaban majalisar dattijai bukola saraki ga madina daura da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton kula da da'ar ma'aikata a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a ɗanladi umar ta ce tana da hurumin sauraron ƙarar da gwamnatin tarayya ta shigar inda take tuhumar shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki da yin laifuka tun zamanin da yake gwamna a jihar kwara shekaru goma sha uku da suka wuce ana tuhumar sanata saraki da aikata laifuka goma sha uku da suka hada da kin bayyana ƙaddarorinsa. zargin da ya musa bayan da mai shari'a ɗanladi umar ya yanke hukuncin ne na tambayi ɗaya cikin lauyoyi masu kada saraki mahmud magaji ko sun gamsu da hukuncin sai ya ce eh sun ce a dawo a ci gaba da shari'a ba mu da wani haufi amma mun ga akwai wasu kurakurai a wani jawabin da ta bayar game da wannan takarda da muka shiga saboda haka za mu duba mu gani in za mu ɗauka ƙara zuwa court of zuwa supreme court ne za mu yi. to ya ce yana da hurumi ku kuna da haufi da hurumin nasa ne. abin da yasa muke ganin cewa baya da hurumi har yanzu kuma wannan abin da ya ba da eh, rulin da ya bayar shine ai ita ba kotun constitutional court ba ce saboda haka ba za ta iya pronouncement akan constitution din ba Abinda da za ta iya pronounce abubuwan da ke gabanta saboda haka muna ganin ta ɗan shishigi kaɗan amma yadda ta ce za mu koma ofis mu zauna mu gani in za mu ɗauka ƙara ne za mu ɗauka ƙara kuma za mu zo mu ci gaba da ƙaran ne za mu zo mu ci gaba. shi ma lauyan gwamnati mai tuhumar sarakin rotimi jacobs ya yi korafi akan masu kare saraki inda yake cewa we had a superior argument. So they knew it's not a surprise. You cannot say the tribunal should follow 1979 constitution when we have 1999 constitution. Rotimi Jacobs ya ce mun fi su hujja mai karfi. Ya za su ce a yi amfani da kundin tsarin mulki na 1979 bayan muna da sabo na 1999 wannan ne ba za mu yadda ba za a fara sauraron karar ranar biyar ga watan afrilu bukola saraki ya bayyana a kotun kamar kullum tare da sanatoci bila adadin da lauyoyi masu kare shi su tamanin madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu ya san girma ya san yabo zo mu ga alkali abu kai To yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa makwabcin Najeriya wato Nijar inda yau aka kaddamar da majalisar dokokin kasar. Ga su lamu bar mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Sabuwar majalisar dokokin mai wakilai 171 ta soma taronta ne da wani bikin ganawa da junan 'ya'yanta da ya gudana a zauren Palais de Congrès a ɗazu da safe wanda kuma ya ba da damar zaben shugaba na rikon kwarya mai alhakin jan ragamar ayyukan zaben kwamitin gudanarwar majalisar dokokin ƙasa wato Biro de l'Assemblée Nationale. Ka'idodin majalisar dokokin ƙasa sun shata cewa ɗan majalisa mafi yawan shekaru shi ke da nauyin gudanar da al'amuran wucin gadi saboda haka aka ɗora wa tsohon kan firaminista shehu amadu nauyin shirya zaben mambobin kwamitin gudanarwar shugaban kungiyar ajiddn muryar matasa habila rabi'u ya bukaci 'yan majalisar su yi karatun nutsu don cika aikin da talakawa suka aiko su yi. Dokokin ƙasa sun yi tanadin durar da aka zaɓe ka ɗan majalisa ka hoto ne dama daga jam'iyyar ka amma daga lokacin da aka zaɓe ka ka zama ɗan majalisa na ƙasa kenan ka zama wanda ke wakilta al'umma ƙasa gaba ɗaya to jan hankalinmu game da 'yan majalisu shine mun ga majalisa wannan da ta wuce wadda ta shuɗe mun ga kuma irin abin da suka aikata a cikin wannan zaure to muna fatan a ce wannan lokaci duk da mun sa akwai sauye-sauye da aka kawo da sabin huskokin da za mu gani waɗanda daga cikinsu har akwai matasa muna fatan kusan a ce sun ɗauki darasi dangance da irin abubuwan da suka wakana na asha ko kuma na artir da Allah wadda waɗanda muka gani waɗanda ban mu fatan a ce waɗannan sababbin 'yan majalisar da aka rantsar a yau su maimaita ko kuma su yi koyi da irin abubuwan da suka faru a wannan majalisa da ta shuɗe su kuma tabbatar duk dokokin da za su ɗauka a cikin ƙasa saboda shine aikin su cewa da dokoki ne waɗanda za su amfani al'umma su amfani ƙasar Nijar. 'yan adawa waɗanda tun a can baya suka nuna rashin gamsuwa da sakamakon zaɓuɓɓukan na 21 ga watan fabrairu da na 20 ga watan maris ba su halarci taron majalisar ba abin da ke nufin har yanzu suna kan bakarsu dalili kenan da 'yan ƙasar ke kiraye-kiraye sunana hadiza allah ya sa aici na adalci su kuma eh, opposition da ba samu ba su yi hankuri allah ne ya ce ba da rabonsu ba radda allah ya ba su su ma sai su samu su yi hankuri yanzu Allah ya ce ba da rabansu ba eh, da sun ka samu yanzu majorite su kuma kasu ce su rena ayin opposition dan su sun tsere su ce su rena su wannan bai yi ba kuma su yi aiki da adalci a gina ƙasa kwanciyar hankali ita ce arzikin ƙasar mu suna na fatima gero da farko dai muna gode ma allah da ya gwada mana wanga lokaci wanga rana da an ka aza wakilan ga namu muna hwata su bi abinda al'umma gisu su bar bin siyasa su yi tsakani da allah abin da an kasa su yi a bar bambanci su yi kamar tsintsiya guda su yi aiki tsakani da allah wannan na sa kwanciyar hankali ya zo ƙasar mu ta nijar shi muke hwata. A yammacin yau Alhamis ne ake sa ran gudanar da zaben sabon kakakin majalisar dokokin ƙasa da mataimakansa saboda haka aka bukaci jam'iyyun da ke da wakilci a majalisar su hanzarta gabatar da sunayen 'yan takararsu a ƙarƙashin gungu-gungu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 Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Mai Malabuni babban sakataren jam'iyyar APC wadda take jan ragama mulkin Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A saboda haka malami na gaba, bismillah da tambayarka. Wa alaikum. Wa alaikum salam. sunana wasu leman kama malamai zan bara ana karma kuma garkon jihar kano ina kira daga jihar na fara kare yau kalgar mai mana baka sila yanzu mata to tambaya ta ta farko ba bako game da wani tashin tashina da take faruwa da kasa da kasa da ake wa manya-manya a jam'iyyar musamman ma jam'iyyar taku ta apc a satin nan ne a gwamna na a tsohon sanata na jihar kano a da abdullahi da kwankwaso ya je jihar kano ta aziya to aka dan samu matsala wanda magoya ban ka dan wani abu da bai dace ba shine ake cewar jam'iyyar APC za ta dakatar da shi sannan kuma a jihar ne jama'a an samu wannan matsala yaya ake samu wannan matsala ne sannan tambaya na biyu shin a game da mata 'yan jam'iyyar apc kada da suna kukan cewar sun tura mota mota ta talafi da hayaki har yanzu musamman 'yan jam'iyyar apc su ba su gani a ƙasa ba game da koke-koke da suke yi game da taimakekeniya zuwa shugabannin zawarawa zuwa tiyaleri tiyaleri haka na farin shugabancin jam'iyya da shauransu kuma game da tambayar ta karshe game da rikicin sanatoci sanata sanata bi koran sanata da ake fama a jan amma shine talakawan najeriya suke zargin cewar akwai wata bakarkashiya a jam'iyyar apc wannan mu talaka mu san da yi ba menene gaskiyar wannan al'amari ne babban bako To kafin mika ka ga Alhaji Mai, a tambayar ka ta farko jihohi ne, reshen jam'iyyar APC ta jihohi su suka ce za su dakatar da shi Dr. Rabiu Kwankwaso da ban san ko shi kuma a matsayin shi na sakatare na na ƙasa zai iya baka ansa game da wannan ba. To Alhaji Mai gare ka. To aji ya kamar yadda kika fara ansa tambayan domin shi wannan abin da yake faruwa a jiha ko a ƙaramar hukuma ko a anguwa ta jam'iyya abu ne da ya shafi wannan sashi na jam'iyya wanda ita uwar jam'iyya ta kasa ba za ta sani ba sai lokacin da abun ya zo gabanta kuma irin wa'annan abubuwa abubuwa ne da ake fara maganar su daga ƙasa musamman ma misali abin da ya shafi dakatar da mutum muna da kundin tsarin mulki na jam'iyya kuma ta tana da yadda za a yi sannan kuma dukkan wa'annan abubuwa da ya shafi jam'iyya mu ba ma tsallake matakai mu je mu sa baki akan abin da yake faruwa a karamar hukuma unguwa ko jiha dole ne sai lokacin da maganan ta zo wurin mutu a nan ne mu kuma za mu san abin da za mu yi a kai sannan kuma tambayan ka na biyu akan maganan mata zora na jam'iyya da suka ce sun yi kamun turin mota kuma ta tashi ta bar su so ina so kasancewar jam'iyyar apc jam'iyya ce ta ƙasa baki ɗaya. Na farko idan ka ɗauka daga matakin tarayya daga naɗe-naɗen da shi shugaban ƙasa ya yi na ministoci in ka duba akwai mata da yawa a ciki. Da kuma sauran wasu sassa na gwamnatin tarayya akwai inda ya sa mata da yawa a ciki. Sannan kuma idan ka koma jihohi tunda jihohi ma akwai na jam'iyyar APC kai ma sani. Akwai kwamishinoni mata idan kuma ka koma ƙananan hukumomi akwai kansiloli da ciyamomi mata sannan kuma idan kana maganar jam'iyyar apc jam'iyyar apc ita ce jam'iyya ta farko da ta tsaye da mace takarar gwamna a jiha sannan kana da sanatoci da 'yan majalisar tarayya mata to kaga shi magana idan ana magana ta jam'iyya ana in ana maganar jam'iyyar apc ana maganar kasa baki daya ne sannan kuma akwai matakai daga tarayya da jiha da ƙananan hukumomi sannan kuma dukkan wa'annan akwai magoya bayan apc kuma mata suna rike da madafun iko a wurin to batun shugaban majalisar dattijai fa yato eh wannan kamar yadda shi ya tambaya babu wani abu a jam'iyyance wanda ake yi wa wani bita da kulli saboda ita jam'iyyar apc duk wanda yake memba ne ɗanta ne sannan kuma kamar yadda shi yake so ya sani jam'iyyar nan ba ta shishigi kan harka abin da ya shafi shari'a idan yana magana a kan maganan shari'a na shi shugaban majalisar dattawa da yake gaban kotu kaga wannan ba abu ne da jam'iyyar apc za ta sa bakinta a ciki ba sannan kuma idan magana a kan wani abu daban ne ba mu da masaniya a kan wani abu a jam'iyyance da ake wani bita da kulle a kai babu shi babu wannan abu To ran kai daɗe tun da ana batun kace idan abu ana yana gaban shari'a ne jam'iyyar APC ba za ta sa baki ba akwai waɗanda suke maganganun cewa misali kamar shari'a da ake wa tsohon mai baiwa shugaba shawara kan matakan tsaro a kanal da soki kotu ta ba shi beli amma kuma aka sake kama shi wasu suna ganin akan cewa da bakin gwamnati in ba haka ba me in ba ana take doka ba me yasa za a ba da belin shi ko a kuma sake kama shi ko kuma a tabbatar da wannan akan wannan me za ka ce eto eh idan kika duba ajiya magana abin da yake gaban kotu kamar yadda na ce shi tsohon mai baiwa shugaban kasar shawara a fuskar tsoro kanar samba da suki yana hannun jami'an tsaro ne na farko kenan da jami'an sss da kuma efcc wanda su suke gudanar da bincike a kansa so bincike misali idan ba su gamsu da shi kansa ba su kuma suke ɗaukaka kara ko kuma su rike shi suna bin ka'idan aikinsu ne kamar yadda doka ta tanada ba wai za su je a ah, waye ne wani mara laifi aka je aka kama shi aka garkame shi aka sake shi saboda kawai an tsane shi a kasan nan laifi ma kala kala ne saboda akwai laifi akwai kuma laifin laifi to mu kamar mu da ba ma sashin sashin bincike kamar misali kamar ko sss ko efcc wasu abubuwan ba za mu sani ba saboda su suka san wani irin takardu ne a gabansu wani irin bincike ne suke yi me suke so su bincika me suke so su sani so kuma alhamdulillah 'yan najeriya suna ganin sakamakon binciken da suke yi domin har yanzu din nan babu wani sa ko kuma shi kansa da yake wannan su tuhuma da suke masa na wannan kudade da aka yi hana da shi a ƙarya ne bai faru ba sai da a ce wane ma na bashi wane ma ya karba wane ma ya karba to kaga wannan tabbacin akwai laifin kenan so kaga babu dalili da mu 'yan najeriya mutane da suka fito suke bincike tsakaninsu da allah su yi gaskiya su tabbatar cewa an kwace wa 'yan najeriya su kuma duk wanda ya da ciki da dukiyar al'umma an kwace to mun kuma mu dawo muna zargin su da suke bincike muna gani kamar ba daidai ba To batun da aka yi akan kuma cewa shi kanal samba da soki ba yadda za a iya ɗauki matakan da ya ɗauka ba tare da sanin shi tsohon shugaba janasan ba. Amma sai ya zama da cewa shi kanal samba ne aka kama amma kuma shi janasan ba a ce da shi komi ba. To me za ka faɗi game da wannan akan cewa shi samba da sauƙi kenan ya ɗauki duwanin matakin don raɗin kansa ne yana karkashin wani? To ai an ji abin da za ki duba shi aikin gwamnati ai akwai ka'ida. akwai ka'ida kuma akwai abin da shugaba zai sa ka kai akwai kuma abin da kai zaka sa kanka kai sannan kuma akwai abin da zaka rufa wa shugaban ma kai ka yi abin nan gashin kanka saboda ah, yanzu aka ce za a ji a sayo makamai aka ka rubuta aka ce to ga kudin a ji a sayo kudin aka baka kuma kudin ya salwanta to kuma sai a ji a kama wa farko ai kai da kudin ya salwanta a hannunka kai za a kama sannan kuma da suwa da suwa kuka ci kuɗin zai biyo baya domin waɗannan abubuwa da suke faruwa ba abu ne da na son ra'ayi ko kuma na son zuciya ba abu ne na adalci saboda wannan abin da yake faruwa idan aka je arewa maso gabashin ƙasar na aka dubi yawan marayu da kuma mata da suka rasa mazajensu da kuma mazaje da suka rasa matansu yanzu za ki samu yara marayu wani bai san uwarsa ba bai san ubansa ba yana nan a cikin eh, camp na idps to a cikin irin wannan halin ne ake tunanin kuma ma kama an cutar da wani don an ce masa ga kuɗi a ji a sayo makamai saboda a dawo da zaman lafiya wannan yanki kuɗi ya salwanta ana bincike kuma ana gani kamar an man laifi ko an ci hakkinsa to idan bincike za a yi bincike ba binciken mutumin da bai laifi ba sannan duk wanda yake gidansa wanda wannan abin bai shafe shi ba ba a je aka neme shi da suna za a bincike shi ba sannan idan aka zo aka bincike ka idan baka da idan kana da gaskiya ka ba abin da bincike za ta maka ba abin da kotu za ta maka dole za ta barka so amma a cikin wani da ake ciki ba yadda za a yi saboda ko wani bambancin siyasa ko wani bambancin wani abu daban na ra'ayi ya zama ta cewar shi kenan mutum an same shi da laifi kuma an bar shi shi kenan saboda karar a yi surutu wannan ba daidai ba ne to sai kuma makon gobe cikin yardar allah za mu gabatar muku da wani sabon shirin a halin yanzu kuwa jimmai allice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. To yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna. sakon farko ta fito ne daga idris m idris da maturu jihar yobe ka ce assalamu alaikum murya amurka ku bani dama in bayyana ra'ayina a gaskiya mun yi farin ciki da sa hannu a takardar kasafin kuɗi da 'yan mu suka yi da fatan allah ya sa mu talakawa za mu gani a ƙas sai sakon baffa haruna bajoka malamin makaranta jalingo ya ce assalamu alaikum voa hausa muna fata allah ya sa mu talakawan najeriya mu amfana da wannan kasafin da 'yan majalisun mu suka kaddamar a jiya domin a baya mun sha ji ana yin kasafin kuɗi domin mu al'ummar ƙasa amma sai dai ba mu gani a zahiri ta gaba ta fito ne daga ukasha abdulsalam koko na ƙungiyar muryar talaka a jihar kebin najeriya ka ce allah ya sa kasafin kuɗin da 'yan majalisun ƙasar ta najeriya suka amince da shi ya zama musulun bunƙasar tattalin arzikin najeriya da walwalan al'umma da ƙarshe muna yi wa malam muhammadu buhari addu'ar allah ya yi masa kariya ya kuma ƙara masa lafiya da nisan kwana amin sai kuma ta haɗin gwiwa daga sani mai langilange da ango malamin makaranta ya wuri kuka ce tabbacin da kamfanin mai na najeriya wato nnpc ya yi na cewa zai yi bakin kokarinsa wajen ganin man fetur ya wadata muna fatan allah ya kawo mana karshen wannan matsala na karancin man fetur a mu najeriya sai kuma iliyasu muhammad tun bako ka ce ga ƙoshi ga kwanar yunwa shin wannan da me yi kama ga ƙasa allah ya yi mata arzikin mai amma tana fama da karancinsa to yan uwana yan najeriya tilas mu yi wa kanmu faɗa mu bar cuwa-cuwa a yi ƙoƙarin bin ƙa'ida ko ƙasar ta samu ci gaba da ƙarshe sai wacce ta fito daga abdulsalamu muhammadu lema tsagem ya ce assalamu alaikum voa gaskiya bai kamata wasu ƙungiyoyi su mai da yin garkuwa da mutane a matsayin hanyar samun kuɗi ba kamar yadda yake faruwa a mu najeriya a halin yanzu ya kamata duk masu wannan hali ku nemi aikin yi domin ku tsaye da mutuncinku ah, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Dakarun Iraki tare da goyon bayan mayakan Kurdawa na Peshmerga sun kaddamar da wani farmaki na kwato birnin Mosul inda 'yan kungiyar ISIS suka yi karfi. A safiyar yau, wasu birgiyar guda biyu daga shiya ta goma sha biyar ta rundunar sojojin iraqin da Amurka ta horas sun fara farma wasu ƙauyuka guda shida na 'yan ISIS wanda suka rike a kudu maso gabas da Mosul. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa Yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Maryam Dauda da ta taimaka min domin gabatar da shirin. Sai Julie Gresham wadda ta da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci injiniya Skip. Ni Ladan Ibrahim ke cewa a cigaba da kasancewa da sashen Hausa domin jin shirin yau da gobe wanda Halima da Jamila za su gabatar. Sai an ji ku.